radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 To abubuwan da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirinmu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na ko san sai labarin duniya da ɗumi Sai Afirka a yau. Daga nan sai mu koyi harshen Farsanci, sai mata a cikin al'umma, sai shirya alƙur'ani mai girma, sannan mu karkare da duniyarmu a yau. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya. yanzu sai a fara jin shirin nan na kokon san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba uku ga watan janairun shekara ta 2024 ashirin ga watan jumada sani na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan janairu shekara ta 1993 shugabannin kasashen amurka da rasha wato george w bush babba da kuma boris yeltsin suka rattaba hannu akan wata yarjejeniyar rage yawan makamai na nukiliya wanda kasashen su suka tara har zuwa kashi biyu bisa uku na kowace ƙasa daga cikin su bayan faduwar tare soviet amurka tana tsammanin ƙasar rasha za ta zama ikoranta amma da gwamnatin rasha ta gane cewa amurka tana ƙara yawan makamanta na nukiliya duk da wannan yarjejeniya da aka rataba hannu su sai ta dakatar da shirinta na rage yawan makamanta na nukiliya sai dai daga baya kasashen biyu na amurka da rasha sun sake kulla wata yarjejeniya mai kama da wannan a shekara ta da goma, inda ita ma yarjejeniyar har yanzu ba su aiki da ita ba kasashen amurka da rasha ne dai suka mallaki mafi yin makaman nukiliya da ake da su a duniya wanda hakan ya sa waɗannan ƙasashen biyu suka zama mafi haɗari ga al'ummomin duniya baki ɗaya bisa la'akari da makaman nukiliya masu matukar haɗari wanda suke mallaka wanda dukkaninsu idan aka samu kure daga ɗaya daga cikin ƙasashen dangane da makaman nasu to hakan zai jawo halakar al'ummomin duniya da dama. daga ƙarshen masu kun san cewa shekaru 45 da sa gabata rana irin ta yau janar robert haisa wani babban sojan amurka ya shigo kasar iran a ɓoye a dai lokacin da ake ci gaba da gwagwarmayar juyin juhali janar robert shine mataimakin babban kwamandan sojojin amurka da ke nahiyar turai ya kuma shigo cikin kasar iran ne domin shirya juyin mulki ko kuma kawo ƙarshen boran al'umma wanda suke yi da nufin kifar da gwamnatin sarki sha a duk tsawon zamanin da ya zauna a tehran na kimanin kwanaki talatin sau ɗaya ne kawai ga sarki sha inda ya faɗa masa cewa dole ne ya bar iran ya kuma sanya masa ranar ficewa daga ƙasar ta iran da kuma bayan haka ne aka kafa gwamnatin shahpur bakhtiyar wanda ita ma ba ta iya kare manufofin mulkin mallaka na ƙasashen yammacin duniya ba da ƙarshe dai 'yan kwanaki kafin nasarar juyin juhali janar robert ya fice daga ƙasar iran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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin su. Alƙalla mutane da uku ne suka rasu sakamakon fashewar su mai guda biyu a kusa da kabarin janar Kasim Suleimani a birnin Kerman. An kai hari sau takwas kan sanin sojin mamaya na Amurka da ke kasashen Iraki da Siriya. Firaministan ƙasar Nijar ya fara tattaunawa a yankin gabanin tonawar ƙasa. Ƙasar Iran ta yi da kisan gillan da Isra'il ta yi wa mataimakin shugaban ƙungiyar Hamas a ƙasar Lebanon. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. akalla mutane 300 ne suka rasu sakamakon fashewar wasu mai guda biyu a kusa da kabarin janar kasim suleimani a birnin kerman rahotanni sun bayyana cewa wasu mai guda biyu sun fashe a kusa da hubbaran marigayi janar kasim suleimani yau laraba kuma ya sanadiyar mutuwar mutane 103 ta jikata wasu 188 a dai lokacin da ake bikin juyayen cika shekaru hudu zagayowar shahadarsa a birnin na kerman da ke nan kasar iran Hukumar bada agaji tare da Christian ta kasar Iran ta bayyana cewa tuni ma'aikatanta da sauran kungiyoyin bada agaji suka hallara a wajen inda suka kwashe waɗanda suka jikkata zuwa asibiti domin musu magani. Wannan harin ya zo ne lokacin da dubban mutane suka yi cincirindu a hubbaran babban kwamandan domin juyayi na cika shekaru hudu da kisan gillan da Amurka ta yi masa. ta da abokin aikin sa abu mahadi almuhandis a wani hayar ta kai a da jirgin sama mara matuki a kusa da filin saukar jiragen sama na birnin bagadaza a shekara ta biyu da ashirin an kai hari so ɗari da goma sha takwas a kan sansanin sojojin mamaya na amurka da ke kashen iraki da siriya rahotanni da majiyar labaran sojin amurka ta fita sun nuna cewa tun daga ranar 17 ga watan oktoba zuwa yanzu an kai hare-hare kan sansoni da cibiyoyin sojin dakarun mamayar amurka a ƙauyen alkadira da kuma garin hasaka da ke arewa masu gabashin ƙasar siriya dakarun gwarmaya na ƙasar iraki kuma gamayyar ƙungiyoyin yaƙi da ta'addanci sun sanar da alhakin kai mafi yawancin hare-haren a sojin amurka da ke iraki da siriya sun ce kai hare sun ce an kai hare-haren ne a matsayin ramuwar gayya kan goyon bayan da amurka take bawa isra'ila a ci gaba da kai hare-hare da yakin kare dangi da suke yi a yankin gaza daga lokacin da isra'ila ta kaddamar da kai hare-hare a yankin gaza ranar 7 ga watan oktoban da ya gabata ta yi wa yankin kawanya ta da yanke ruwa da wuta da hana shigar da abinci ga falasinawa sama da miliyan biyu da ke rayuwa a yankin firaministan ƙasar niger ya fara tattaunawa a yankin gaban tattaunawar ƙasa firaministan ƙasar niger ali muhammad lamini zain ya fara tattaunawa a yankin a birnin agadaz a matsayin sharan fage na tattaunawa mai na a matsayin sharan fage na tattaunawar 'yan kasa mai cike da rudani a birnin gadaza da ke arewacin algeria domin tattaunawa kan muhimman batutuwa da suka shafi tsawon lokaci da za a ɗauka kafin mika mulki ga hannun farar hula da yake bayani a gidan talabijin ɗin ƙasa shugaban gwamnatin ruwan ƙwariyar ƙasar ya bayyana damuwarsa na ganin an gaggauta yin taron ƙasa kuma ya jaddada game da mahimmanci kan tattaunawar yanki domin zai jawo yarda da kuma fahimtar juna tun bayan kifar da gwamnatin shugaba muhammad bazum a ranar 26 ga watan yulin shekarar ta gabata kasar nijar da kashin gwamnatin mulkin soji tattaunawa tuntubar juna da aka yi na taka muhimmiyar rawa wajen tsara makomar siyasar kasar da tunkarar kalubale masu sarkakiya da kuma mai da hankali kan haɗin kai da fahimtar juna a matakin shiya-shiya da na ma ƙasa baki ɗaya. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. kasar Iran ta yi da kisan gillan da Isra'il ta yi wa mataimakin shugaban kungiyar Hamas a kasar Lebanon. Hakakin ma'aikatar wajen ƙasar Iran Nasir Kana'ani ya yi tir da harin ta'addanci. da amintaccen kasar isra'ila ta kai kan mataimakin shugaban kungiyar hamas sale al'aruri da hakan ya yi sanadiyar shahadarsa a yankin dahiya na kudancin kasar labanan a daren jiya talata haka zalika kakin ya bayyana hari a matsayin na tsoro da kuma huce fushi kan kunyar da ta sha a hannun dakarun gwarmaya na kungiyar hamas da kuma rashin katabus a tsawon watanni uku da ta yi tana kaddamar da hare-hare kan mata da yara ƙanana a yankin gaza da ƙarshe kana'ani ya nuna harin a matsayin keta hurumin ƙasar labanan ne da dokokin kasa da kasa kuma ya kira ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ɗauki matakin gaggawa kan wannan ɗanyen aiki da isra'ila ke yi ya zuwa yanzu kimanin falastina sama da dubu ashirin da biyu ne suka yi shahada yayin da dubu hamsin da bakwai kuma suka jikkata sakamakon yaƙi da isra'il ta kaddamar kan yankin gaza daga ranar bakwai ga watan oktoban shekarar ta gabata zuwa yanzu. wani jirgi mai saukar angulu na rundunar sojin kasar uganda ya rikito kan wani gida da ke lardin toroko a yammacin kasar kuma ya jawo mutuwar gaba ɗayan mutanen da ke cikin jirgin da kuma mutum guda da ke cikin gidan kamar yadda kakin rundunar soji na kasar brigadier general felix kulagaye ya sanar ya zuwa yanzu ba tantance abin da ya haddasa hadarin ba jirgin ya yi hadari ne a kusa da iyakar uganda da jamhuriyar demokradiyyar congo rundunar sojin ta kasar uganda ta sha kai hare-hare ta sama kan kungiyar is da ke da alaka da kungiyar adf da suka kai hare-hare da dama a toroko shugaban kasar yoweri museveni ya buƙaci a samar da rundunar jami'ai masu sa kayan sarki domin tallafa sojoji a yankin da suke da 'yan tawaye. Thomas saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. masu sauraro sai ku gyara zama domin ku ji shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu lamura da suka ɗau hankali an nahiyar mu ta afirka muke kuma tuntubar masana ko sharhi akan su daga nan radio hausa voh To a shirin namu na yau za mu yadda masana ke ci gaba da fashin baki kan bukatar da bankin duniya ya baiwa gwamnatin Najeriya na ta soke tallafin mai kacokam wanda tuni masu sharhi da dama suka yi da wannan shawarar ta bankin duniyar inda suka yi kira ga gwamnatin ta Najeriya da ta gaggauta neman mafita kan matsalolin tattalin arziki da suka dabaibaye kasar. To kamar yadda muka ambata a matashiyar shirin yau muna Najeriya inda masana ke cigaba da fashin baki kan bukatar da bankin duniya ya baiwa gwamnatin Najeriya na ta soke tallafin mai kacokam. Masu sharhi kan harkokin yau da kullun dai sun yi tir da wannan shawarar ta bankin duniya inda suka yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta gaggauta neman mafita kan matsalolin tattalin arziki da suka dabaibaye kasar. Dr. El Harun mohammed shugaban cibiyar nazarin manufofi sababbin dabaru da kuma dabarun raya kasashe da ke jihar Kaduna a Najeriya na daga cikin waɗanda suka bayyana fargaba game da wannan shawarar ta bankin duniya ga gwamnatin ta Najeriya musamman kan man fetur ga kuma abin da yake cewa shawaran baya-bayan nan wanda bankin duniya ya ba najeriya cewa ƙara farashin man fetur da najeriya take saida ma 'yan ƙasa wannan ɗaya daga cikin irin shawarwarin da ta daɗe ne take bayarwa ma gwamnatoci daban-daban a irin nasu tunanin irin waɗannan shawarwarin su ne hanyoyin da za a gyara tattalin arzikin ƙasa a yi maganin talauci a kawo ci gaba ga ƙasashe waɗannan irin ka'idojin ka'idojin bankin duniya tare da kawanta asusun ba da lamani na duniya wanda hedikwatan su yana birnin washington ne a matsayinsu na wasu bangarori na majalisar ɗinkin duniya an kafa su da bayan yakin duniya na biyu domin su ba da shawarwarin yadda za a gyara tattalin arzikin kasashen turai wanda yakin duniya ya raga-raga da su to yau da gobe shawarwarin sai suka zama wasu abu daban musamman abin da ya shafi kasashe masu tasowa irin su najeriya su brazil brazil su bangladesh su taiwan su thailand su malaysia yawancin ka'idojin da aka gina waɗannan bankin da asusun ba da lamanin guda hudu ne su ba ƙasa shawara ta karya darajar naira na biyu a cire tallafi na uku a sai da kamfanonin gwamnati na hudu a kori ma'aikata a rage yawan ma'aikata a tunanin bankin duniya waɗannan hanyoyi su ne idan aka bi su za a kawo ci gaba za a gyara tattalin arzikin ƙasa to waɗannan shawarwarin sun fi zama illa ga ƙasashe masu tasowa manyan ƙasashen duniya irin su america su ingila su faransa su italiya su germany su switzerland suna ba da rance ma kasashe rancen da suke bayarwa shine ake kira bilateral loans suna da alaka da wannan bankin duniya da asusun bada lamani na duniya akwai kuma wasu kafafen bada rancen makasashe bilateral agencies da suke ba da taimakon kuɗaɗe yawancin taimakon yakan zo ne da sunan cewa taimako grants to amma in ka bi ka bi sai ka iske ba kyauta ne ba ba taimako ba ne shi Dakta ana ku gani me yasa babban bankin duniya yana ce kan batun cire tallafin man fetur din a Najeriya ganin cewa ba yau ne ba ake ta kace ce kan wannan batun na cire tallafin man hatta a gwamnatocin da suka gabata. duk gwamnatocin da suka gabata in banda gwamnatin abacha sun gini ne akan waɗannan abubuwan tun zamanin shagari yau kusan shekara arba'in bankin duniya take cewa kuɗin najeriya ya yi ƙarfi da yawa darajar naira ya yi yawa a rage darajar naira a wannan lokacin za ka ɗauki naira ka sauka a ingila ka ba da ita a baka canji a baka pound ɗin ingila za ka je america ka sauka a america da naira ka bayar a baka to yau da gobe da gobe nan nijar makota makotanmu za ka shiga da kuɗin najeriya ba wanda zai karba bilhassan asali ma in ka canza kuɗin Najeriya zuwa saifa sai ka yi kuka. Robar ruwa karama muke sayanta ta naira ɗari da hamsin. Idan ka je Nijar kai lissafi zai baka wajen naira ɗari shida ne. Sakamakon kai da darajar naira da aka yi kuma ana kai ba a daina ba. Waɗannan ka'idoji a kansu aka gina cewa za a gyara tattalin arzikin Najeriya a kansu aka yi tafiya. To irin wannan tafiyan ne aka yi ta ta yi. To sai zamana baban gida ya kau a bace ya zo shi bai daidaita da turawan ba kowa ya san irin takun sakan da aka yi da shi har ma wasu sun tafi akan cewa mutuwan da yi ana ganin akwai hannunsu saboda ya ja da su ana nan obasanjo ya zo ya kulla tare da su su ne suka yi uwa suka yi makarbiya ya zo ya kafa gwamnati wancan karan a bayanin da muka yi mun kawo irin yarjejeniyar da ya yi da gwamnatin amerika cewa zai yi tsare-tsare wanda sun shafi tattalin arziki kuma an yi su to a haka aka tafi kafin shi abubakar abdulsalam shi ya zo ya ƙara mai da ƙasan akan wancan turban wanda abace ya ki tsarin mai da ƙasa tsarin dimokuraɗiyya wanda abubakar abdulsalam ya yi da kuɗin world bank ne ya je ranto dala biliyan ɗaya da dala biliyan ɗaya aka yi transition aka fitar da jam'iyyun siyasa aka ba inec aka kafa hukumar zaɓe aka ba jam'iyyun siyasa aka hana kowa takara aka tsaye da obasanjo ya tsaya takara ya shekara takwas ya so ya tazarci to shi ya yi abin da tura suka so a wannan lokacin ya rika kiran tsarin tattalin arzikin ƙasan da yake gudanarwa reform lokacin shagari an kira shi da austerity measures lokacin baban gida an kira shi structural adjustment program to shi da buhari ya zo bai fitar da wani suna kai tsaye ba da ya bashi haka ya shekara takwas ɗinsa ya mafi duk waɗancan waɗancan gwamnatoci kai ka ce abubuwan ma da waɗancan gwamnatocin suka gabata sai ka ce wasan yara ne buhari ne shine ya zo ya ƙarike sai da kamfanonin da ba a saida ba aka dinga cire tallafi tashin farko ya ƙara kuɗin fetur ana jin wannan raɗaɗin aka ƙara wutar lantarki a ɗaya hannun ana ta sai da kamfanonin gwamnati ana ta cewa tallafi tallafi aka yi ta cire tallafi a kan shi ne wannan gwamnatin ta zo ta ginu to wancan shawarar da bankin duniya ke bayarwa shine ake ta bayarwa shin za a kalli irin wannan a matsayin kasar landan a harkokin cikin gidan najeriya daga su waɗannan cibiyoyin bayar da lamani ko kasashen yamma wanda kai ka ce shawarwari ne da suna da nasaba da Landan a harkokin cikin ƙasa me ya Landan? saboda yana shafar rayuwar jama'a ne kai tsaye kowa ya san yadda ake cin kwakwa a ƙasar nan yadda ake ma 'yan najeriya matsan gyaɗa ta ko'ina ana cin abinci da ƙyar to tsoron da muke ji shi ne irin waɗannan shawarwari an ba ƙasashe da yawa kuma bai haifar da ɗa mai ido ba wannan tsari na structural adjustment program da bankin duniya ta fito da shi lokacin da aka fara kamar shekara talatin da suka wuce wajen ƙasashe tamanin ne aka ɗora su akan wannan tsari ba ɗaya da ta kai gaci bilhassali ma ya yi sanadin rugujewan wasu ƙasashen sai daga baya aka samu masu kishin ƙasa aka gina irin wannan ba su sukan ƙasan brazil kamar shekaru talatin da wani abu da suka wuce ya zama a duk duniya a lokacin ba ƙasan da ta kai brazil wajen cin bashi bankin duniya ya nakasa ƙasan to daga baya aka samu 'yan kishin ƙasa suka zo aka yi gyare-gyare aka ɗora ƙasan akan turban da take na ci gaba to irin wannan rancen shine aka ba ƙasan vietnam ta ruguje irin waɗannan kuɗaɗen ne su ne suka yi sanadiyan yaƙe-yaƙen da aka yi a Rwanda kamar shekara 25 da suka wuce. Irin wannan ba su suka ne suka haifar da masifun da aka yi yaƙi wanda har yanzu ana yaƙin ba gama ba. da ba ma gwamnati a ƙasan somaliya hatta kai ga wasu su tun su ja irin nasu halin talauci da halin wayo allah da gazan gwamnati muna da yanayi mai kama da haka a nan najeriya an yi lokacin da 'yan boko haram suka ja daga a maiduguri nan suka kafa tuta suka ce ƙasan su ne nasu ne me ya kawo 'yan boko haram da san zuciya da kuma lalacewan al'amura da kuma talauci tunda in akwai aikin yi ai ba za a zo a yi wannan katutun ba a zo a fake da addini har a samu gindin zama Dakta da yake wannan shawara ce daga shi wannan babban banki na Najeriya inda har ma ya hango cewa akwai barazanar kasar ta fada cikin yunwa da fari idan ba a yi la'akari da cire tallafin man ba. Ya kuke kallon wannan batu ne haka? An fara hararo cewa akwai yiwuwar za a yi fari za a yi yunwa a ƙasa saboda me saboda talauci saboda rashin aikin saboda an kawo tsarin da yake dagargaza 'yan ƙasa ba kuɗi a ƙasa ana rayuwa da ƙyar an ce a sai da man fetur da tsada to me yasa za a ci gaba da irin wannan rayuwar alhali muna da ƙwararru muna da masana wanda za a iya zama a yi tsari ba tare da an je birnin washington ko an je paris ko an je ingila an karɓo shawarwarinsu wanda su da yawa shawarwarinsu yana kawo na ƙasu ne a gare mu yana kawo muna komawa baya to dole sai an zurfafa tunani an yi abin da ya kamata yanzu ni ba kowan kowa ba ne ni ba kowa ba ne amma ina da hanyar da za iya samo ma ƙasa rance aƙalla dala biliyan hamsin ba tare da irin waɗancan munanan ƙa'idojin ba ina da kamfanoni da ƙasashe da za su iya ba da rance da za a bunƙasa harkar noma a bunƙasa sana'o'i a samar da wutar lantarki a koya ma yara sana'o'i daban-daban to amma kaga ba irin wannan ake so ba an fi so a koma wajen turawa su ba da shawarwari da zai zo ya azabtar da 'yan ƙasa to har yaushe za a ta irin wannan tafiya lafiya irin shawaran da bankin duniya ta ba ƙasan somaliya a wancan lokacin da ya harfar da yakin basasa tattalin arzikin kasan somaliya ya dogara ne da shanu shanu ƙasan somaliya take fitarwa ta samu kuɗaɗen da ake tafiyar da al'amuran yau da kullum na jama'a somaliya takan kai shanu kasan saudi arabia kuwait qatar da wani ƙasashe na turawa tunda kaga ana maganan sanuwa ne so dole kai maganan samar da likita likitan dabbobi da zai duba lafiyanta a samar da magungunan da za a ba san har ta yi kuzari ta rayu ta samar da mai da naman da ake bukata har za a kai kasuwan duniya ana nan somaliya ta ce za ta karɓo rance daga bankin duniya aka ba su ka'ida cewa to a sai da kamfanonin ma'aikatan gwamnati asibitin dabbobin da ake zuwa a duba sa a ba da kila naira dubu biyu likita ya duba sa ya ba da magunguna an ce an cire tallafi saboda haka in ka kai sa asibiti tsakanin ganin likita da magani sai ka tanaji dubu goma kafin ankara mutane ba za su iya ba cikin kankanin lokaci shanu suka kamu da cututtuka somaliya za ta ɗauki sa ta ta kai qatar ko kuwait ko switzerland sai a auna a ce ai san ba ta da lafiya saboda ka ba a bukata ba za a saya ba aka kyale su da shanunsu ya na ba a saye ba ciniki to sa ba lafiya kaga ba nama ba madara ba nono ya na makiyaya ta kawo musu wuya dan magana kaɗan za a yi sai a hasala juna sai a ɗauki makami a yi kisa kamar yadda muke nan kullum faɗa tsakanin manoma da makiyaya wannan ya ce an shiga mashi gona wannan ya ce ba burtani saboda duk shawarwari ne da ake bayarwa a yi kaza a yi kaza to su asibitin dabbobi ne mu asibitin mutane ne aka ce su daina bada magunguna likita kuma sai ka biya kuɗi ka gan shi wannan shi ya haifar da yakin basasa a ƙasar somaliya aka yi ta kashe-kashe yanzu zancen da ake babu katamaiman gwamnati a ƙasar somaliya haka aka yi a ruwanda aka kashe dubban mutane a ruwanda in banda da yanzu da Allah ya kawo wannan shugaban Paul Kigali ya zauna ya tsara ƙasa har 'yan majalisu suka je watannin baya suka je suka yi taro abin sha'awa a ƙasan ana ta cewa ya kamata a ce sun koyo wasu abubuwa ne da zai kawo mana ci gaba na. to haka suke zuwa da irin wannan sharori na ruguza ƙasa a jefa ƙasa cikin halin kakanuka a sa mutane cikin talauci wannan shawara na bankin duniya bai yi ba ya kamata mu su yi tunani in kuma za a ci gaba da bin waɗannan shawarori to wannan muna shirya fito na fito ne nan gaba ba dan ba zai yiwu a ci gaba da wannan rayuwar jalli jogan ba ana rayuwa da kyar ana cin abinci da kyar kuma abin da zai kara baka haushi ya baka tsoro ya baka mamaki shine cewa su shugabannin ko a jikinsu suna ta hidimomin duk abubuwan da suke ware ma kansu ba ɗaya da aka daina shi ba canji ɗaya da suka kawo a rayuwar 'yan ƙasa sai ƙara shiga bala'i da masifa ake an haɗa baki da bankin duniya suna ba mu ƙa'ida ɗaya bayan ɗaya kuma an ce mu muna da 'yancin kai sai ka tambaya wannan wani irin 'yanci ne idan dai daga washington za a ba mu yadda za mu sai da farashin fetur wannan arzikin namu ne fa mu muke haƙo shi muke saidawa ko da yake in ka ji badakalan da ke matatan man hankalin ka zai tashi cewa tun da aka gano mai babu wani minista ko wani jami'in ma'aikacin matatan man da zai bugi kirji ya gaya maka ga gangan fetur ɗin da ake haƙowa turawa ke haƙo su suka san adadin to yanzu ma halin da ake ciki ba a taɓa irin wannan kasafin kuɗi da aka yi ba wani abu da aka yi an ce shi shugaban da ya tafi ya riga ya jinginar da man ƙasa na wajen shekaru takwas tura za su kwashi fetur ɗin saboda haka wani wannan kasafin kudin za a tafiyar da shi ne da bashi sai kuma haraji da gwamnati take kokarin hararowa. To masu mu da kuma haka ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin bakon namu Dr. El Harun mohammed shugaban cibiyar nazarin manufofi sababbin dabaru da kuma dabarun ra'ayi kasashe da ke jihar Kaduna a tarayyar ta Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka na Agadas da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yi harshen Farisanci inda da dala Ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 94. A yau dai Muhammad yana cikin birnin Tehran kuma a kowace rana yakan je jami'a domin ɗaukar darasi a ɓangaren koyon adabi da harshen Farisanci. gashi kuma lokacin jarabawa ya riga ya gabato yana cikin shiri domin fuskantar jarabawarsa to yau dai muhammad ya tashi da ciwon kai yana kuma cikin wani yanayi na jin amai musamman bayan zuhur yakan yi fama da ciwon kai mai tsanani yakan yi amfani da wasu magunguna to amma ciwon kansa ba yakan tafi kamar yadda yake bukata ba saboda haka ya yanke shawarar tafiya wani gidan likita domin ganin likita ya kuma shaida masa matsalarsa domin samun magani sai a kasance tare da mu a cikin shirin yau domin jin yadda ta kaya tsakaninsa da likita to amma kafin wannan lokaci sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. سلام سلام علیکم خانم ملما بفرمایید بسم الله بنشینید زونه پریروز شکرنجیا سرم درد می کند کینا یه چیو سرم گیج می رود اینا گنن جوا حالت تهوع یعنی جن امی من دارم نی اینه دا سرگیجه جوه دهان باکی دهانت باکینکا باز کن بوده من میبینم ni ina ganin Baby na inga zabon harshe zabonat harshenka dildard ciwon zuciya dilam dard mikonad zuciyata tana ciwo اجازه بده ننجره فشار خون بگون جنی اندازه میگیرم زن می میخواهم اندازه بگیرم اینا سان این او لطفا دو الله آستین hannun riga بالا بزن جا چشم تو عادی نه العاده یک بسته دوری دیا قرص قایر مگنی شربت مگنی نروا آمپول اللوره من می نویسم نی زر روبوتا بهتر است یپی آزمایش خون گوجن جنی بده کبایر داری؟ کانادا شاید داشته باشی میوه کانادا چربی خون مسکین جنی من می دهم نی زنبایر من می توانم بدهم ni zan iya bayarwa. Fardo sob. Gobe da safe. Qabl az. Kafin. Subhane. Kalaci. Boro. Ka tafi. Azmayishgah. Ɗakin gwaje-gwajen jini. Mamnun. نگودی جواب سکمکو آزمایش گوجی اولین نفرکو فرصت داما خدمتتان می آورم زن کاو مکا کو زن کاو مکی madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma za mu shiga ɓangaren tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakanin muhammad da kuma likita yanzu sai a biyo mu domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da likitan bayan ya shiga cikin ɗakin da likitan take ga tattaunawa dai a cikin harshen farisanci salam khanum doktor سلام بفرمایید بنشینید چه شده است؟ خانم دکتر از پیروز سرم درد می کند حالت تهوع هم دارم سرگیجه هم داری؟ بله گاهی سرم گیج می رود دهانت را باز کن زبانت را ببینم دل درد هم داری؟ نه دلم درد نمی کند اجازه بده فشار خونت را اندازه بگیرم لطفا آستینت را بالا بزن چشم بفرمایید فشار خونت عادی است برایت یک بسته قرص یک شربت و دو آمپول می نویسم. بهتر است آزمایش خون بدهی. شاید چربی خون داشته باشی. کی می توانم آزمایش بدهم؟ فردا صبح قبل از صبحانه به آزمایشگاه برو خیلی ممنون خانم دکتر جواب آزمایش را در اولین فرصت خدمتتان می آورم تومد الله انجیده تکای از محمد دا لکتا از کن هرشان پارسن چی یعنی کما گا ابن دا از سو تر دا پسره از کن هرشان حوصه سلام خانم دکتر سلام علیکم ملما مالکتا سلام بفرمایید بنشینید چه شده است؟ علیکم السلام بسم الله زونه میه پارو خانم دکتر از پیروز سرم درد می کند حالت تهوع هم دارم malama likita tun daga shekaran jiya kaina yana ciwo ina ma jin kamar zan yi amai sargije ham dari kana ganin juwa bale گاهی سرم گیج می رود I. wani lokaci ina ganin juwa. دهانت را باز کن. زبانت را ببینم. دل درد هم داری؟ بودا هرشن انگا هرشنکا کانادا چیون زوچیا؟ نه دلم درد نمی کند. a'a zuciyata ba ta اجازه بده فشار خونت را اندازه بگیرم. لطفاً آستینت را بالا بزن. دنجرا این اونا بکن جنن که. دو الله دگه سما. چشم بفرمایید تو بسم الله فشار خونت عادی است برایت یک بسته قرص یک شربت و دو آمپول می نویسم بهتر است آزمایش خون بدهی شاید چربی خون داشته باشی bugun jininka daidai yake zan rubuta maka ƙwayoyin magani da magani na ruwa da kuma allura zai fi kyau ka yi gwajin jini mai yiwuwa kana da masƙi a cikin jininka کی می توانم آزمایش بدهم؟ یوشه زن ایا بایر دا فردا صبح قبل از صبحانه به آزمایشگاه برو گوبه دا ساپی کپین کالچی کجی لکن گوجن جنی خیلی ممنون خانم دکتر جواب آزمایش را در اولین فرصت خدمتتان می آورم. نگوده قرای مالما لکتا. زن کاومی که سکمکون گوجن جنن با ترد بات کچی با. To an je da ta kaya tsakanin muhammad da kuma likita ramizani a cikin wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin su dangane da matsalar da muhammad yake fama da ita na ciwon kai to da wannan ne maka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka je muryoyinsu da kuma wadanda suka dafa wajen haɗa shirin plus salo katsina kin ta alheri a tarbe mu a mako na gaba. thank you yanzu kuma abin da zai biyo baya shine shirin nan na mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. mu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda har yau dai ni Zainab Bashir din dai nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku littafin nan dai mai suna bakar wasika wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta. To kamar da kuka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. tashi ki sallah ta fara murza ido sannan ta yunkura ta tashi ta nufi ban tana takawa a hankali kamar yadda take har ta shiga bata sha wahala gurin kunna famfo ba domin ta kula da yadda ya kunna mata famfon jiya bayan ta gama arwalla ta fito sai ta same shi zaune gefen gado yana karatun alkur'ani da wayarsa inda ta yi sallar jiya a gurin ta sake yin sallar asuba Bayan ta gama ta daga hannunta sama ta yabi Allah ta mayar da godiyarta a gare shi sannan ta yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ta bijiro da ta na neman gafara ga iyayenta sannan ta yi na neman mafita da madafa sai kuma ta rufe tana yi ma al'ummar musulmi addu'a ta ɗora da salati jinginawa ta yi jikin gado tana ta sauraron karatun da yake da muryarsa mai daɗin saurare sai ta lamshe ido kamar mai bacci alhalin ba baccin take ba sai da ya kai ƙarshen suratul ibrahim sannan ya yi addu'a ya ajiye wayar ya kalli inda take jingine jikin gadon ta a rufe hakan nan kawai ya ji yana buƙatar gyara mata kwanciya kanta jikin gadon domin bata ajiye shi yadda ya kamata ba wuyanta zai iya ciwo tashi yayi ya sa gefen gadon a hankali ya kai kyakkyawan hannunsa ga fuskarta da zumar kwantar da ita sai ta buɗe idanuwanta da nashi suka sarƙafe juna kowannensu ya kasa yin kawai ci ɗauke nasa a zahirin kyan idanuwanta yake kallo a yayin da fuskarsa da idanuwansa suke mata kwarjini ina kwana suka furta a tare muryarsa da muryarta suka yi tarayya a lokaci ɗaya kamar yadda numfashinsu suka yi auratayya da junansu ta hanyar shiga da ita a tare ta kowace kusurwa a hancin na shigar mata da kamshin turarensa ya samu guri can ƙasan ruhinta ya kwanta a yayin da shi, shi da fitar numfashin yake shiga tare da bugun zuciya mai tsanani ita ta fara ɗauke idanuwanta tana murmushi kaɗan sai kuma murmushin ya cika bakinsa har ya kawar da fuskarsa miƙewa ya tsaye yana kallon ƙofa kar mu yi latti ki shirya sai mu tafi waje mu karya sai mu kama hanyar to yallaɓai ta amsa tana ƙoƙarin miƙewa tsaye sai ya nufo kofar da ke kallon yana jin sunan wani iri wai yallaɓai sound so funny a falon ya dawo ya zauna har sai da ta fito sannan ya juya ya kalle ta hitot ko za ta yi wanka ne ta canza tufafin jikinta baki wanka ba baka ce nai ba ya waro ido komai sai na ce ki come on baki baki bukatar komai sai na faɗa miki fa juyawa ta yi ta koma cikin bathroom din ta shiga bata ko goga soso ba da sabulu da shawajal kusan kala uku bata san abin da ake da shawajal din ba hakan ya sa ba bata karambanin tabawa ba sai kawai ta yi amfani da sabulun ta yi wanka bata yarda ta fito ba sai da ta leko ta ga baya cikin ɗakin sannan ta nufi inda akwatin yake da saurinta kamar ba mai ciwon kafa ba ta buɗe akwatin ta ɗauka doguwar riga ta saka tana kokarin ɗawar dankwali ya shigo sai ta yi saurin juyawa ta bashi baya shi kuma sai ya fice yana jin wani iri bai sake dawowa dakin ba har sai da ta saka hijabinta ta fito falon na gama juyawa ta yi ya kalle ta ita ma kallonsa take kamun ta kalli jikin ta ganin yadda ya kura mata ido sai ya miƙe tsaye ya shiga bedroom ɗin ya haɗa tufafinta har waɗanda ta cire a cikin akwatin sannan ya janyo akwatin ya fito da shi yana gaba tana bin sa hankali har suka fita falon cikin ƙarfin hali ta ƙarasa gurin da ya faka motarsa shi ya fara buɗe mata kasancewar ya riga ta isa gurin motar sai ta shiga gidan gaba ta zauna bayan ya saka akwatin a mota ya koma ya rufe kofar falon sannan ya nufi get ya buɗe ya dawo cikin motar ya mata ki zan fara biya ta gidana na yi wanka na canja tufafi sannan na tafi to yallaɓai talba idan ba za ki iya ba ki kira ni a ainihin sunana mu'azu. ya faɗa yana riba sannan ya fita da motar gaba ɗaya ya dawo ya rufe gate ɗin sannan ya sake komawa cikin motar ya ja suka ɗauki hanyar shinkafi road a lokacin da ya isa kofar gidan sai ya faka motarsa daga waje sannan ya fita ya nufi gate ɗin ya yi nokin aka buɗe masa ya shiga cikin suna ta mamakin ganin motarsa a waje kuma a jiya bai kwana gida ba bai shiga bangarensa ba sai da ya fara shiga fadin dadi ya gaishe shi sannan ya fita ya nufi sa. a gaggauce wanka ya fito bai tsaya shafa komai ba sai turaren da ya zame masa jiki sannan ya ɗauki abubuwan buƙatarsa ya saka a jihu shaddar sai ya saka agogon hannunsa sannan ya fito yana ta sauri kar dadi ya riga shi fitowa ya ga aminata a motarsa gashi ya yi sa'a dadi ya manta bai masa maganar tafiyarsa ƙauye ba kamar yadda ya sanar masa ajiya watakila dadi ya ɗauka ko sai da rana zai tafi ko kuma ya fasa ne yana ta sake-sake yeme mai gadi alama ya bude masa get ya fito sai ya hango motar laila kusa da tasa motar motar ta rage tahiya da yake tsaye yake yana nazari a gidanta kwana ko kuma yau ta dawo ta daɗe a gurin me yasa kike zargina da abin da ba ni na aikata wa kaina ba ke kin fi karfin Allah ya jarabe ki ne Aminat ta tambaya cikin wani irin kuka mara misaltuwa me ke faruwa Talba ya tambaya a lokacin da ya karasa kusa da su Laila ta baro motar ta ta zo gurin Aminatu ta tsaya ta kalle shi To jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Amdadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Yanzu kuma ga duniyarmu a yau. duniyarmu a yau.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 sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. abinda fursunonin falasinawa musamman banan barham ya fuskanta na musgunawa da na gani da ido shine gaskiyar abinda zuciyarsa ta fi sauƙin gaskatawa fiye da abinda ya ji da kunnuwansa a cewar wani bafalasɗini yana bayyana cewa hakika fursunonin falasinawa suna fuskantar dangogin azabtarwa misalin cin zarafi ta hanyar dukan tsiya azabtarwa ta hanyar yunwa da kishin ruwa hana wanka rashin wajen kwanciya hana bargon ruhuwa a cikin matsanancin sanyi duk waɗannan matsaloli sun kasance daga cikin dangogin azabtarwa da fursunonin falasinawa suke fuskanta daga jami'an tsaron gidan kurkukun gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila isra'ila lamarin da ke kai ga shahadar wasu fursunonin falasinawa a wuraren da ake tsare da su fursunan palestinu mai suna banam barham ɗan shekaru 42 a duniya wanda aka sako daga gidan kurkukun gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da aka kama a kwanakin baya bayan sakinsa daga gidan kurkukun haramtacciyar ƙasar isra'ila inda ya shafe tsawon shekaru goma sha shida yana tsare yana ɗaya daga cikin shaidun ganin ido da suka tabbatar da kashe ɗan uwansu ba mai suna sa'ir abu asab bayan shekaru 38 a duniya ta hanyar azabtarwa da duka a ranar 18 ga watan Nuwamban shekarar da ta gabata ta 2023. banam barham yana ba da labari ga gidan talabijin na aljazeera net kan abin da ya ji daga bakin abokinsa hisham takatakat da ake tsare da shi a gidan hukukun haramtacciyar ƙasar isra'ila tsawon lokaci game da abin da ya faru na aiwatar da kisan gillar da aka yi wa fursuna sa'ir abu Asab, wanda ya fito daga garin kalkiliya da ke shiyar arewacin yammacin kogin jordan inda Farham ya kasance farkon wanda ya isar da labarin mummunan kisan gillar da aka aiwatar kan sa'ib asab kuma ake ƙoƙarin ɓoyewa sai dai abin da majiyar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fitar dangane da halin shahadar fursunonin falasinawa da aka kashe a cikin wuraren da ake tsare da su musamman tun bayan fara yakin gaza banan barham yana cewa yana da sha'awar isar da hakikanin labarin kuma daidai da asalin madogararsa musamman kamar yadda ya ruwaito daga fursuna hisham takatakat saboda shine farkon fursunan da aka saka a tsakanin tawagarsu da aka kama kuma ya samu haduwa da hisham tare da samun cikakken bayanai da suka fayyace matakan wuce gona da iri da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka ɗau Dauka kan fursunonin falasɗinawa a wuraren da suke tsare da su a cibiyar tsare fursunoni na hamadar negev ta haramtaccen ƙasar isra'ila inda lamarin ya faru hakika bai kasance laifin fursuna sa'ir abu asab ba a matsayinsa na wakilin fursunonin sashinsa don haka ya tambayi daya daga cikin masu gadinsu na jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila cewa har zuwa yaushe ne za su ci gaba da kasancewa tsare kuma shin akwai labarin cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin falasinawa da yahudawan sahayuniya sai jami'in gidan kurkukun ya amsa masa da cewa zai tambaya masa amsar tambayarsa barham ya ce bayan tambayar da sa'id ya yi mai sauki ya dawo zuwa ga abokansa amma sai sa'id ya ji a jikinsa cewa lalle wani abu zai faru sannan ya koma cikin 'yan uwansa fursunoni ya nemi uzurin su kan abin da ya yi kuma ya buƙaci zama a kusa da kofar ɗakin da ake tsare da su don fuskantar duk wani kutsen wuce gona da iri da za a ƙaddamar cikin ɗakin su Barhan ya kara da cewa bayan kimanin sa'o'i sai ga amsar tambayoyin sa'ir sun zo. inda sojojin yahudawan sahayuniya goma sha tara rufe da fuskokinsu dauke da mugan makamai da sandunan ƙarfi da kuma karnuka suka farma ɗakin su sa'ir wanda akwai wasu fursunoni bakwai na daban bayan musguna musu da wulakanta su sannan sun tambayi cikakken bayani kan sa'ir kuma suka umarci fursunonin da suke cikin ɗakin da su juya fuskokinsu su fuskanci bangon cikinsa sannan su ɗora hannayensu kan kawunansu a tsuguni. barham ya ci gaba da cewa a halin da jami'an tsaron gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila suka sako karnukansu kan fursunonin falasinawa da suke cikin ɗakin sa'ir ya faɗi shimfiɗe a ɗakin inda jami'an tsaron yahudawan sahayuniya suka dinga dukansa da karafunan da suke hannunsu tsawon kimanin mintoci ashirin don haka hannayensa suka sake kuma baya iya daga su sannan ya zama gaba ɗayan jikinsa ya daina motsi yayin da sauran fursunoni suka fice daga cikin hayyacinsu saboda tsananin azabtarwar doka. barham ya kara da cewa bayan dakatar da dukan fursunonin falasinawa na dan wani lokaci fursunonin sun dawo cikin hayyacinsu tare da yunkurin ficewa daga ɗakin amma cikin sauri jami'an tsaron yahudawan sahayuniya suka dawo cikin ɗakin suka ci gaba da dukansu musamman sa'ir kuma duka na rashin tausayi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 da haka muka bi ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan mai doka kai mu kafin mu ban kwana da kuma karkare baki ɗaya muna ga ta kudu a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu